وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين bayan tsawon lokaci da muka dauka na hutu kusan tun sallan azumi na idi da muka yi ba mu dawo karatu ba saboda wasu matsaloli ta ma alhamdulillah kamar yadda na sanar a satin da ya gabata cewa mun dawo karatunmu har ma mun yi tafsiri ranar juma'a tsakanin magariba da isha'i to shekaran jiya wato ranar talata radda muke da littafin da muke na eh, miftahu ɗalibi to kuma ranar sai zanto an samu ruwa eh, mai tsanani a lokacin da za mu yi karatu ɗin to ganin cewa muna tura shi kai tsaye laif, ya sa ba mu samu mu kai karatun ba saboda ruwan sama to amma yau alhamis kamar yadda aka saba mukan yi karatu a cikin sayi muslim wadda ba da daɗewa ba muka fara bayan mun gama da riyadis salihina yau mu tashi sabon babi ne na musamman wato a kitabul imani yau da mu shiga kitabul iman a cikin littafi na sayi musulun wadda gabanin shi mun yi wasu babubuka da suka gabata kamar babu tagalizil kazibi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma babu nahayi anil hadisi bi kulle ma sami'a eh, da kuma babu nahayi anil ruwaya anil du'afa da dai sauran waɗannan babuka mun yi su sai ya zanto za mu tashi a kitabul imani ne wani tafi na sayi musulun to amma yana ga kafin mu tashi da shi akwai ɗan tambihi da ya kamata mu yi wa kanmu a daidai wannan lokaci musamman a halin da al'ummar musulmi take ciki a kuma wannan zamani mai wahala wadda akwai hadisi da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a wannan hadisi din wannan hadisi din kai ka ce nan. ya fi dacewa da kowane zamani wadda ya gabata a kan wani zamani da muke ciki waya takaice hadisin ya fi dacewa da zamanin da muke rayuwa a yanzu fiye da kowane lokaci da ya gabata amma ba mu san abin da zai kasance a munka na gaba masu zuwa ba amma mu abinda muka sani lokacinmu da zamaninmu wadda mu muke rayuwa a ciki ko muke ganin abubuwan da suke faruwa ta idan mun auna wannan hadisi da wannan zamani za mu ga hadisin gaskiya ya dace da zamanin da muke ciki Shi shine malala sallallahu alaihi wasallama hadisin da ya ba da labari kan halin da mutane za su kasance a cikinsa na musiba da fitina wadda sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa fitinu za su bayyana waɗannan fitinu misalinsu kwatankwacinsu kamar yanki ne na dare mai duhu kamar dare ne mai duhu kun san ita fitina wani abu ne da yake a rufe wadda idan ta zo ba kowa yakan gane ta ba ba kowa yakan fa'ince ta ba sai bayan ta ci ta cinye ko kuma lokacin da ta game ko'ina to lokacin ne yawancin mutane kuma su kamfanci wa e eh, wannan fitina ce wannan musiba ne to da haka wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a kansa wadda hadisi ne ingancacce hadisin shi ne wadda Malala ke cewa sallallahu alaihi wasallama inna baina yadai a saati Fitinan. fitnan ha kita layli al Ya ce malala ce kafin tashin kiyama ta tsaya akwai fitintunu za su kasance ya ce wata daga cikin fitinan za ta zanto kamar yankin dare ne mai duhu dare mai duhu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan wannan fitinan ta kasance a wannan lokacin ya ce yusbihu ar-rajulu yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan summa yumsi kafiran mutum zai wayi gari yana mumini kafin yamma ya zama kafiri wa yumsi muminan wa yusbihu kafiran tun zai yammaci yana momini amma kafin safi ya zama kafiri saboda wannan tunu din ta kunga fitinar da za ta mai da mutum da safe yana momini da yamma ya zama kafiri ko da yamma yana mumini ya wayi gari kafiri gaskiya nan ba karamar fitina ba ce Mandala sallallahu alaihi Salama ya ce a wannan lokaci din yubi'u ahaduhum dinahu بأرض من الدنيا قليل yace ɗayansu wadda yake rayu a wannan lokacin zai sai da addininsa da wani abu wulaƙancacce na duniya da ma'ana abinda bai taka karya karya ba mutum da sai da addininsa da shi idan lokacin wannan fitinan ta zo tun ya sai da addininsa da dan wani abu kankani na duniya wadda layi su min wa layi guni min ju ba zai biya masa bukatarsa ba ba zai kashe masa yunwansa ba ba zai raba shi da damuwa ba amma duk da haka mutum zai iya sai da addininsa saboda wannan abu ya wayi gari yana kafiri bayan da momini ne ko ya yammaci yana kafiri da bayan momini ne ta kunga ku lura da wannan zamani da muke rayuwa a ciki yadda mutane suka kasance a yanzu a kan abin duniya a mutane da yawa yau ba su damu da addininsu ba a kan rayuwarsu ta duniya mutane yau sun fifita rayuwarsu ta duniya da nematta a kan duk wani abu harka na addini za ka ga mutum a wajen neman duniya zai iya yin komai yau komai zai iya yi zai iya yin ridda zai iya yin munafurci zai iya yin shirka zai iya yin bid'a zai iya yin tsafi komi zai yi a kan abin duniya zai iya yin kisan kai zai iya shan jini komai ne za su iya yin haka kan neman abin duniya sai sa kuke ganin mutane suke wasu maganganu wadda ka ji wannan maganganun nasu zai baka mamaki to ba komai ba ne labarin da manzo Allah ne ya faɗa cewa akwai fitintunu da za su ga bullowa kafin tashin kiyama ta tsaya wadda mutum zai wayi gari yana mumini kafin yamma ya zama kafiri saboda abin duniya ya wayi gari yana momini kafin yamma ya zama kafiri ko yammaci yana momini kafin gari ya waye ya zama kafiri bi ardin min duniya dan wani abu na duniya kankani wadda bai taka kara ya karya ba wadda idan har mutum mai imani ne na haƙiƙa to ba wani abin da za a ruɗe shi da shi a duniyan nan ya sa ya bar musulunci ko ya ridda ko ya aiki na shirka ko ya aiki na kafurci babu shi amma za ga mutum da ƙafarsa zai je wajen malamin bid'a ɗan tsubbu masu tsaface-tsaface ce yana son a yi masa abin da zai yi kuɗi a yi masa abin da zai samu duniya kuma malamin nan ya gaya masa abin da zai yi ɗin kuma abin nan da zai yi ɗin nan shirka ne kafurci ne ridda ne amma kuma zai ce zai yi zai ce zai yi zai ce zai yi kuma yarda zai yi ɗin ta kai ma yau mutane saboda suna son duniya suna rabuwa da addininsu cikin sauƙi ya yi abin da zai ridda bai damu ba ya yi abin da zai zama kafiri bai damu ba inda dai samu duniya shi dan dai samu duniya kawai shi kenan inda duniyan da ta samu kuma wani abun bakin ciki wani lokacin ma zai riddan ya zama kafiri duniya ma bata samu ba kuma tsafin da aka yi masa bai yi ba amma kuma ya zama kafiri ya yi shirka ma Allah ya haɗa Allah da wani ya yi bautan aljanu ya yi bautan rauhanai ya yi bautan mutane ma saboda mai ya samu duniya wani da cikin fitintunu waɗanda suke bayyana a wannan zamani namu fitanun ka in laili al-muslim fitinu ne ga sunan kamar yankin dare mai duhu dana suna ta faɗawa. yau ta kai ma mutane suna mutuwa kwab ɗaya saboda rayuwa kawai tun ya ɗauki abubuwan da ya fi ƙarfin zuciyarsa ya ɗora kuma ga rashin haƙuri mutane yau ba su haƙuri ba su haƙuri da talaucin da allah ya ɗora musu ba su haƙuri da damuwan da allah ya ɗora musu ku yi yammaci da mutum kafin washe gari zuciyarsa ta buga ya mutu saboda damuwoyi da mutane suka dora ma kansu ba sa iya haƙuri ba sa iya haƙuri alhali baya da za a bar mutum ya samu jarrabawa ba ko ga lafiyansa ko ga samunsa ko ga rayuwarsa jarrabawa dai dole ne mumini dole a jarrabe shi amma mutane ba su yadda da jarrabawa ba suna so kawai komi ya zo musu yadda suke so ba matsala daga matsala ta samu ba haƙuri zuciyar mutum ta buga jininsa ya hau ka ji ya faɗi ko ma ya mutu wadda manzala sallallahu alaihi wasallam duk yayi bayanin waɗannan abubuwa da mumini dole a jarrabe shi maganin jarrabawa kuma haƙuri haƙuri da talauci haƙuri da rashi haƙurin rashin lafiya haƙurin ɓacin rai da mutum zai fuskanta wajen iyalansa wajen abokansa wajen wanda yake rayuwa da su ya samu Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu'minin da yake mu'amala ma da mutane suke bata masarai yake yin hakuri fi mu'minin da ya yanke bai mu'amala da mutane ya fi shi Ka yi mu'amala da mutane su bata maka rai haƙuri hakuri kai, to wannan fi mu'minin da ya ƙi mu'amala da mutane wajen kara bata masarai. kenan ya nuna hatta wajen mu'amala da mutane da aka samu bacin rai abubuwa ba za su zo maka yadda kake so ba hatta wajen iyalanka sai ka yi haƙuri abokanka sai ka yi haƙuri makwabtanka sai ka yi haƙuri wajen aikinka sai ka yi haƙuri to in ka ce kai duk ba za ka yi haƙuri ba za ka tara waɗannan abubuwa a zuciyarka to ko zuciyarka za ta fashe zuciyarka za ta fashe za a wayi gari babu kai ko a yammaci babu kai a diba kai asibiti kamun a je asibiti mutum ya mutu saboda ya cusa ma zuciyarsa abubuwan da ba ta iya ɗauka ba ya gagara haƙuri ya gagara dannewa to duk yana cikin musibi wannan zamani da muke rayu a ciki yanzu mutane suna sai da addinansu da abin da bai taka kara ya karya ba kila ko ba ku banci mai sai da addini ba na yi bayanin cewa mutum zai je yi shirka wadda ya shirka ya sai da addininsa wadda ya tsafi ya sai da addininsa wadda ya kafurci ya rabu da addininsa ta halin da mutane kenan suke ciki yau ta suna sai da addininsu da duniya suna rabuwa da addininsu saboda duniya halin da mutane suke cike na a yau ɗin nan duniya duniya duniya duniya eh, kamar yadda na faɗa mutum zai je wajen malamin bidi'a ɗan tsubbu ya ce masa kawai shi kuɗi yake so ya yi in ɗan siyasa ne ce masu shi yana so ya ci zaɓe ne kawai shi zaɓe kawai ke so ya ci ko halin kaka shi kuma na yana so ya zama mai kuɗi ne ta kolin halin kaka ta wannan malamin tsobo, malamin bidiya zai gaya masu abubuwan da zai yi in yana son ya ci zaɓe ko in yana so ya yi kuɗi dama duk neman duniyan ne ai ta wani abin da zai gaya masa ba zai ji kyaman wannan abun ba ba zai ji kyama ba zai yi wasu abubuwan ma faɗansu bai da kyau da ake yi ɗin don neman waɗannan abubuwa ɗin ko don samun su ko don samun mukamin ko don samun kuɗin abubuwan bai da kyau faɗansu a ba mutane kuma sukan daure su cije su yi don samu waɗannan abubuwa ɗin ba ƙaramin musiba ba ne mutum ya rabu da addininsa saboda wani abu da zai samu a duniya ko don mukami ko kuɗi wallahi wanda ya kayi asara babban asarar da babu irinta a ce mutum ya zama kafiri saboda neman abun duniya Allah mutum ya yi asara saboda hakan nan ke nasiha da wazi da gargadi karka yadda ka aikata wani abu da ya saba ma musulunci ya saba ma Allah ya saba ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wani abin da zaka samu na duniya karka yadda da wannan kowane iri ne ko abin da zaka same shi kowane iri ne karka yadda da wannan in ko kai to ruwanka in kai ruwanka Allah ya sauwaka za mu ci gaba da mu kafin lokaci ya karisa kamar yadda na faɗa za mu ta kitabul imani eh da wane da wane aka tsallaka guda uku da wane da wane ba mu yi shi ba to eh mu'ana'an to to mun yi babu nayi an ruwayati an du'afa hmm ina cikinsa ne Quase a hora desse, Guré, viu? karanto mana daidai wurin muje? ba mu je ba bayani annal isnada min ad-din ko hadisai guda uku kamar nawa bai kawo bane koya ne nawa bai kawo ba ya ne matsalar sai dalin da ya sa maki na muka yi tsallaken yawa ba ni yawa ba ni shanin ne yawa wajen haddasa na hasumnu a ali ko alhalwani haddasa na ya haminu adam haddasa na imin idris an al'amash an abi isi haka kala lamma أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا شين حديثكم سيحدثنا علي بن خشرم أخبرنا أبو بكر يعني يعني من أياش قال سمعت المغيرة يقول lam eh, yasduku ala aliyin radiyallahu anhu fil hadisi anhu illa min ashabi abdullahi min mas'ud shine ko yawa to hadisi na farko yana magana ne akan cewan lamma ahadathu tilkal ashiya ba'da ali radiyallahu anhu yana magana cewan rikicewan al'amura ne lokacin da bayan yaƙe-yaƙe da suka kasance da fitintunu da suka faru tsakanin Ali Abi Talib da mu'awuya to a lokacin an samu waɗanda suka fara sanya hadisai na ƙarya na goyon baya musamman wajen 'yan shi'a 'yan shi'a sai su ƙirƙiro hadisi sai su dangana wa Ali Abi Talib saboda goyon bayansa to a nan lokacin sai malamai suka da suka fara tantancewa subhanallahi malamai suka ta suka fara tantancewa shin wannan hadisi me isnadin sa bude mana ina zo ka bude ba shi bude mana me isnadin hadisin waye ruwaito shi sai zata ya kasance ba a karban hadisi daga wurin kowa amma da kafin wannan lokacin wannan fitina din mutane suna da amana an yadda da gaskiyansu an yadda da adalcinsu za su ruwaito hadisai to ba matsala to amma tunda shi'a ta fara shiga mutane abu ya zama kamar siyasa sai ana yi wa alimin abi talib ƙarya ana yi wa ahalil baiti ƙarya to sai malamai suka fara sa ƙa'idodi idan wani ya zo ya ce alimin abi talib ya ce kaza ko ahalil baiti sun ce kaza to sai an ji suwaya a isnadin ya halinsu yake ya su suke shin ana tomas ko ba a su sai an tantance wannan kenan kun ga ashe farkon neman isnadi ya faru ne sakamakon ƙarerai da aka dinga yi bayan fitowar shi'a amma kafin shi'a ta fito ba a tuhuma duk wanda ya ce manzon Allah ya ce ko Ali Abi Talib ya ruwaito ko Ali ya sun ruwaito kawai sai a karba to amma daga ba sai aka gano cin a'a an fara yin karerayi a dangana wa alimin abi talib abinda bai faɗa ba a dangana wa alil baiti abinda ba su faɗa ba to a wannan lokacin wani abubuwa da suka faru to sai yasa aka fara tantancewa da aka yi cewa lamma su tilkal ashiya da wajen suka fara da waɗannan abubuwa waɗanne kenan karerayi karerayi abin da bai faru ba abin da baya nan a tabbatar da shi shine ba da aliyu radiyallahu anhu wato bayan alimin abi talibi ya gushe qala rajulun min ashabi min ashabi ali ɗaya daga cikin mutanen alimin abi talibi ya ce qatalahumullahu ayya ilmin afsadu ya ce allah ya tsine waɗannan mutane dangane da hanya ilimi na hadisi da suka bata isnadi suka bata karerai na ba dangana ma baiti baiti na ba dangana ali na bi talib har yake ci Allah la'anci waɗannan mutane a asar na gaba ce haddathana ali ibn khashram akhbarana abubakar ibn ne ibn ayyash qala samitul mugira ta yaqulu yace ban Allah nan ibn ayyash yace naji mugira bin shuba yana cewa kun san mugira yana daga cikin wane ne ashabu ali wadda ma lokacin da za a yi takim shi aka nada shi wakilci ali bin abi talib mugira bin shuba a lokacin kuma amr min as shi ya wakilci wane ne ne, ya wakilci ma'awiya to mugira min shuba yana tare da ali bin abi talib ya ce lam yakun yasduqu ala aliyin radiyallahu anhu fil hadithi anhu illa min ashabi abdullahi min mas'ud ya ce a lokacin ba wani wadda zai ruwaito hadisi daga jan Ali ibn Talib a yadda da shi a yadda da gaskiyansa sai ya taba da bangaren wa Abdullahi Mas'ud amma duk sauran ba a yadda da su ba ƙarya na shiga ha'inci na shiga amma in dai ta wajen almajira Abdullahi Mas'ud ne aka kuma samu daga wajen Ali ibn Talib ta wani akan karba an yadda cin wannan gaskiya ne don hakan nan abubuwa suka rikice bayan faruwar waɗannan fitintunu sai zanto an fara warewa waye ruwaito hadisin waye shi daga wurin wa saboda irin waɗannan abubuwa da suka taso to wannan kenan sun da yake cewa babun eh annal isnada min ad-dini cewan isnadi wannan babu yana magana cewan isnadi yana daga addini har ma ya shahara a bakin malamai a lokacin su ibn al-mubarak cewan laulal isnad laƙala man sha'a ma sha'a eh fil islam ba don isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama ya ce manzon Allah ne ya faɗa da ya to komai ya ce manzon Allah ne ya faɗa to da farko mai isnadi ma huwal isnad ma isnad mai isnadi isnadi shine mutumin da ya to hadisin mutanen da suka ruwaito hadisin sune isnadi wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane to mutanen da suka ruwaito din sai an tantance su waye su to suna ake ce musu isnadi wato chant na hadisi din an gane wannan a ah, me bambancin addinin kirista da musulunci isnadi yanzu idan kirista ya ce maka annabi isa ya faɗi kaza ya kace masa to wa ya ji wajen annabi isa ya ruwaito maka daga wane wane wane har inda ya ji annabi isa ya faɗa ba za ka samu ba abu sai zama mai kenan tatsuniya in ka dawo mu yau nan cikinmu masu kiran kansu musulmi in ka dawo wajen sufaye 'yan ɗariƙo yau aka ce maka shehu tijjani ya ce manzo Allah ya gaya masa kaza sai ka ce masa to kawo mun isnadi kawo mun waɗanda suka ji daga wajen shehu tijjani da tsakanin shehu tijjani da manzo Allah wajen shekara dubu da wani abu ne shekara dubu da ɗarurruka ce masu to kawo mun mutanen da shehu tijjani ya ji a wurinsa mutumin da shehu tijjani a wurinsa kuma shi ya ji a na gabansa na gabansa ya ji a gaba na gabansa har zuwa wajen manzon Allah to in ka nema ba da ka samu ba sai zanto tatsuniya sai zanto tatsuniyan giza da koki ko ba haka bane ne idan ibrahim yas ne ya ce tijjani ya faɗi kaza in ka ce masa to kawo isnadi an san dai ibrahim yas bai zamani da shehu tijjani ba tsakanin sama ko wajen sama da shekara nawa ɗari wajen ɗari uku ko sama da haka ma ce masu to kawo mu shi ibrahim yas ya ji wajen wa wadda ya ji wajen shi ya waje wajen wa shi wadda ya ji wancan ya ji wajen wa babu sai dai kawai ce ya ce don haka ne kowa ma zai ce ya ce ai kowa zai iya faɗa haka isnadi wani babban ginshiki ne wanda yake nuna ƙaryan mutum yawa ka ce a ah, ta yanzu misali shehu tijjani ya ce manzala ya gaya masa sun haɗu gaba da gaba shi ba gaba da gaba ya ce ma ya ƙazatan lama nama <laughs> eh kaga shi ka ba ruwansa ba da isnadi fa di ya ka da isnadi shi <laughs> ba ruwansa da isnadi manya kenan ba ruwansa isnadi da manzala ya taso daga kabarinsa da rage ya gaya masa cewa an ta ibini ne manzala ce masa kai dana ne kai dana ne to gaga ai akwai aiki akwai aiki duk isnadin ya kayar eh. to shi wata jani me dalilinka na kada isnadi al isnadi dai min addini wani bangare ne na addini yawwa to ya kai ka kayar eh, kawai ka ce manzo Allah ya gaya maka kai tsaye anta ibni haqqan anta ibni haqqan da gaske kai dana ne da gaske kai dana ne <laughs> manzo Allah ya gaya masa <laughs> Allah ya sauka wa anna ruwayata la takuna illa an thiqati wa anna jarha ruwati bima huwa fihim ja'izun bal wajibun wa annahu laysa min al-ghiba al-muharrama bal min adh sharia al yace lalle ba wata ruwaya da za a yadda da ita sai daga saqat sune amintattu idan ana tuma mutum da ƙarya ko rashin amana to ba za ka karɓi sa ba sai alhamdulillah dukkan ruwat dukkan eh, isnad na hadisi aka samu kowa an ba da tarihinsa da inda aka haife shi da ɗabi'arsa da halinsa kai hatta ma yanayinsa yana iya riƙe abu in yaji ji ko ba zai iya riƙewa ba zai haddace ko ba zai haddace ba yana da saurin mantuwa ko bai da saurin mantuwa shin a rayuwarsa ya canja ko bai canja ba da akwai wanda yakan canja a barkon rayuwarsa kwakwalwarsa tana da kaifi yana riƙe hadda amma a ƙarshen rayuwarsa ya canja ya samu ikhtilati kwakwalwarsa ta cushe bai da kyakkyawan haddan tana rikice masa abubuwan ya ji baya riƙewa duk wani an yi an ba da tarihi na masu waito hadisi idan ma ya ridda duk ana sani inda baya karya ya zo koma karya da dalilan da duk an sani saboda takaice dai ba a karɓan wata ruwaya na hadisi sai idan mutum ya zama thika thika wato amincacce jam'insa shine menene thiqat amintattu da ake yake cewa wa annar ta la takuna illa an thiqati ba a karɓan wata ruwaya sai daga amintattu wanda aka da masu gaskiya ne masu faɗan gaskiya ne daga cikin kissan Imam buhari ya tabbata cewa idan bai amince da kai ba bai amince da ɗabi'arka ba to baya karban ruwayarka dan akwai lokacin da ya je karban hadisi wajen wani sai ya same shi ya ɗauki ƙwariya yana nuna ma dabba yana so ya kama ta dabbarsa ce yana so ya kama ta to ƙwaryan babu komai sai yana kiranta da ƙwaryan sai ya ki hadisinsa ya ce in daidai wa dabba ƙarya to zai iya yin manzo Allah ma ƙarya ka duba dabba fa ba komai ka ɗauka ƙwarya tunda ka saba ba ta abinci kaga in ta ga ƙwarya ita ta ɗauka a yi abinci da ta kuma babu komai a ciki kaga yaudara ta shiga to duk irin wana ci abubuwan da ake jarraba mutane da shi Gane mutumin nan mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba ne wa jarhar ruwati ma huwa fihim ja'izun a yi jarhi na mai ruwaya bi na a soke shi a soke halinsa ko a soke maganarsa wannan ya halatta kai wajibi ne ma me yasa domin a kare shari'a a kare addini ya ce yin haka ba giba ba ne, don ka ba da labarin mutum cewa a'a mutumin nan fa yana yin ƙarya mutumin nan ba amincacce ne, ta wannan ba cin nama ba ne, ba tsegumi ne, a babi abin da ya shafi mai kenan a wajen hadisi saboda in ba a tantancewa to addini nan zai ɓaci za a samu makaryata su ringa ruwaito abin da babu shi su rika faɗan maganganun da babu su saboda ka yana da cin abin da ya halatta a yi magana mutum a kansa in baya nan in ya shafi ruwayan hadisi amma ba haka ba ko da mutum yana karya, in dai ba wani ne zo ya tambaye ka ba yana so ya mu'amala da shi to ba daidai ne ka je kana faɗa wa mutane ba zai zama tsegumi cin nama Don wani ya tambayi mazala ya magana kan giba sai wani sahabi ya ce masa ya rasulallah ko da abin da na faɗa a kansa haka ne halinsa ne ɗabi'arsa ne shin na ci namansa mazala ce eh ai idan abin da ka faɗa ma in halinsa ne yana yi to shine ka ci namansa amma in baya yi ka masa kiran ƙarya ne ka masa ƙage ne ka masa ya rufe ne idan abin da ka faɗa in halinsa ne yana yi to shine ka ci namansa in kuma baya yi fa mai kai masa kage kasafi to kenan kaga in ba irin hali na ruwaya ba ko da mace yana wata ɗabi'a ba daidai ne ka je kana faɗa ba ya zanto kana cin namansa ne kana biting ɗinsa ne kana tseguminsa amma a babi na ruwaya ya halatta ka faɗa saboda girman kare addini kare mutuncin manzon Allah kare shari'a ta yana wani abu wannan ka faɗa ba tsegumi ba ne ko kuma wani ya zo da yi mu'amala da shi na kasuwanci da ce da Allah wani ɗana mai halinsa ta wannan ba tsegumi ba ne in ka san halinsa ba su da kyau ka faɗa wani ya halatta ko mutum wani ya zo dai auri ɗiyarka ko wadda kake eh, waliyinta zai auri ɗiyarka to babu laifi ka tambayi halinsa wanda ka san ya sani abokinsa ne a makwabcinsa ne ya baka labari game da shi to shi ya baka labarin ba laifi ba ne eh wani fa halinsa bai da kyau ko yana sata ko yana shaye-shaye ko baya kulawa da sallah ko yana neman matan banza da dai sauran abubuwa wadanda ke jarhu ne suka ne gare shi ta wannan babu laifi abubuwa nawa kenan ya halatta a babi na ruwaya da na mu'amala da na aure ko shugabanci za a ba shugabanci ana son a san halin su kuma da shugabanci amana ne zai shugabanci mutane ana son a samu mutumin kirki to idan an tambayi halinsa babu laifi a yi bayani ko da baya nan kuma a ci a'a wane ɗin nan fa yana ƙuruciyar ɓera a tarihinsa yana ɗan sace-sace ko yana ɗan shaye-shaye da dai sauran abubuwa na jarhu da da'ayi masa wannan babu laifi babu laifi amma haka kawai babu wani dalili ka zo kana cewa ne kaza wani kaza ne to ko da halinsa ne bai halatta ba ko da halinsa ne ko bai halatta ba an gane yawwa to ɗaya daga cikin babi na jarhu wanda ya zama wajibi ma ya halatta shi ne wajen ruwaya yawwa in an san halinsa a faɗa saboda kar ya je ya yi wa manzo Allah ƙarya ko yi wa shari'a ƙarya ko ya bata addini da haka sai yake cewa yake cewa wa anna jarhar ruwati sukan masu ruwaya ma huwa fihim abin da ke cikinsu wato suna da wannan abin da ake sukar su jaizun ya halatta kai bal wajibin wajibi ne ma wa annahu laysa min al-giba al-muharrama baya daga cin cin nama wanda aka haramta baya ciki bal a'aha min az-zabbi aynan shari'atul mukarrama yana cin kare shari'a ne ma kare ta ne eh, kare ta ne a cewa ne ba mutumin kirki bane don ka magana maganarsa kare ta ne ma ah yanzu in kaga yanzu sufaye da suke wa manzon Allah ƙarya ba su suka bata addini bane ko ba su suka bata bane su kawo ruwawoyi na ƙarya karamomi na ƙarya labarai duk na ƙarya an kamar ya samu wani abin ya saba ma hankali ma balle shari'a kaga suna ta yi irin wannan dole yi bayanin halin mutum Ya dole yi bayanin halin mutum حدثنا عثمان بن ربيع حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب وهشام عن محمد وحدثنا فذيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين إن هذا العلم دين وبمعنى إن هذا الإسناد دين العلم هنا الإسناد فانظروا أمن تأخذون دينكم yace wannan isnadi na hadisi addini ne to ku yi dubi zuwa ga wadda ku karbi addininku za ka karbi addininka wajen kowa za ka karbi addininka wajen kowa za ka karba wajen zindiki wajen kafiri wajen ɗan bidiya? wajen mushiriki ba dai yiwuwa dole duk wadda karbi addininka ka ka san waye shi kun ga yanzu hatsarin da ake ciki a yanzu shine mutane suna karban addinin wajen kowa suna karban addinin su wajen menene wajen kowa da mutumin kirki da ba mutumin kirki ba da ɗan iska da zindiki da munafiki da mushriki mutane ba su tantancewa har ma sai yasa wani malami yake cewa mutane ba sa yi wa addininsu adalci yanzu idan mutum zai yi mu'amala da wani na kasuwanci yakan iya ƙoƙarinsa ya samu mutumin kirki wadda ba zai cuce shi ba wadda ba zai lalata masa jari ba haka ne daga yaji an ci a'a wane ba mutumin kirki ba ne sai ka gaba dai mu'amalar da shi ba to amma me yasa wajen addini kuma in za karbi addini wajen mutum shi ba za ka bincike game da shi ba ka tantance in ba mutumin kirki ba ne ka nisance shi me yasa mutane ba su haka me yasa mutane ba su haka eh wai malam sagino me yasa mutane ba su haka har za ka iya shiga gidan rediyo ka karbi fatawan mutum ka karbi karantarwar mutum baka san ma waye shi ba baka san ma waye shi ba baka san me aqidarsa ba baka san me ɗariƙarsa ba baka san me ƙungiyarsa ba kai dai kawai kaji a rediyo kaji a talabijin ka gana social media ta yi baka yi wa kanka adalci ba baka yi ba wanda kake mu'amala da shi na kasuwanci ko na haka a kasuwa kawai kaje ka same kawai ka fara da shi wanda ka bude masa shago ka sa shi a shagonka kawai kasuwa ka je ka haɗu da shi kawai zuru barin bude maka shago barin baka jari baka nan komai game da shi ba o sai addini ko addini ne yau kawai ko wajen kowa karɓa ake wajen kowa wajen kowa malam wane malam wane malam wane malam wane malam wane malam wane kowa malam ne ba ka san tarihin mutum ba a ina yi karatu me ƙidarsa me ƙungiyarsa ba ruwanka sai sa mutane yau suka suka yawaita cikin bata Allah mutane sun yawaita bata wajibinka ne duk wanda ka ɗauki addinin ka a wurinsa ka san shi kamar da hadisi in da ka ruwaito sai ka san wurin wa da ka ruwaito waye shi ya halinsa yake ya halinsa mai gaskiya ne ko marar gaskiya ne mutumin kirki ne ko mutumin banza ne dole wannan wajibi ne bincike wajibi ne kuma an nuna maka irin wannan binciken ba haramun bane ba giba bane ba haramun bane ka yi bincike game da mutum haka muhammadu bin sirin yana cikin tabi'ai ba sahabi bane ya ce inna hazal ilma dinun ya ce wannan eh, isnadi din nan addini ne fanzuru ku yi dubi an manta aku zo na dinakum ku dubi wa karbi addinin korinsa wurin wa kai ke karban addininka ko wurin kowa wurin kowa ha a a ala addini yana da tsada karka karba sai wajen mutumin kirki wanda kake da amana da shi wanda ka iya bashi kasuwanci kuɗi ya rike maka don addini ma ya fi kasuwanci iyaka kasuwanci mutum ka bada kuɗi in ya cuce ka ba shi ba ne in ya cuce ka cuce ka ba akwai sakamako to amma addini ban ka bane mutum ya ya bata maka sai dai wuta kawai ya maka asara da babu irinta kuma babu dawowa amma dan harka na duniya kuɗi ya cuce ka ko ya mugu gudu da shi ko ya mene da da akwai sakamakon ma da ya magaranta shi kiyama ba zai biya ka amma wanda ya lalatar maka da addini ya lalatar maka da addini to ya maka cutar da babu irinta Allah ko ba za ka mai da ita ba za ka mai da ita ba ka ce Allah a dawo da ni duniya in da daidai shi in baranta gare shi na yi baran baran da shi da ka dawo waye da dawo da kai ba za ka dawo ba Allah ba ba yawa Na. duniya eh yawa inda za a taɓa duniyarsa hankali zai tashi amma an taɓa addininsa ba ko oho addini ai na Allah ne kai ba naka ba ne addini Allah ne kai ba naka ba ne ka fa zo duniya ne don kai addinin kuma <laughs> Allah ya sauka Allah ya sauka to malam karanta mana tambayi. Assalamu alaikum wannan eh, tambaya daga birnin kudu Jigawa State take. Na ji masu ce ta yi cewa ah, ta da ɗaka wanda jinnu suka taɓa shi suka taɓa shi tun yana ƙarami yana wata shida. To ga shi yanzu ya yi girma har ya alamun balaga sun fara fita a jikinsa. Ta tambaya waya har yanzu yana cikin wannan hali ya matsayin addininsa. tun yana ƙarami wata shida aljanu suka taɓa shi shi da kuma gashi yanzu ya fara balaga mutum ta tambaya matsayin addininsa duk wadda aljanu suka buge shi wato suka shiga jikinsa suka kawar masa da hankalinsa ko suka kawar masa da jinsa ko ganinsa ko dai wani gabarsa da suka kawar wadda ta kai ma ba zai yin addini ba In insha Allahu shi Allah zai masa rahama laifin yana kan wannan aljanin idan fa aljani ne idan haka kawai kuma Allah ya jarrabe shi da wannan abun to shikenan ba komai a kansa zai samu rahaman Allah amma wanda ya shaye-shaye ya mai da kansa mahaukaci har ya zanto ba iya yin sallah ko ba iya yin azumi ko baya wani abu na musulunci wannan ɗari bisa ɗari za a kama shi shi ya sababa ba kansa wannan hauka shi ya sababa ba kansa wannan fitina haka nan za a kama shi da azaba amma wanda ya zanto aljanu ne ta insha Allahu zai samu rangwame na an wata ba waya akwai bambanci ne tsakanin ƙarya da kasafi ƙarya da kasafi eh akwai bambanci mana wani lokaci a wani lokaci kuma duk ɗaya ne misali kace mutum ya yi zina bai yi ba ce masa ka ya yi zina ka kayi masa ƙarya kuma ƙazafi ne ko aka ce mutum ɗan luwaɗi kuma baya yi ka ga masa ƙarya wannan ƙaryar ta zama mai kenan ƙazafi ne to akwai kuma ƙaryar da ita ba ƙazafi ba ne misali ka ce ya faɗi abu bai faɗa ba to da ka ce ya faɗa alhali bai faɗa ka ƙarya kai masa to amma wannan da ka ce faɗa kaga ba ƙazafi ba ne an gane to da akwai lokacin da ƙarya kan zama ƙazafi akwai lokacin da kuma ƙarya ba ƙazafi ba ne ya dangana da yanayin maganan da yadda aka aka abin nan ɗinta na'am ba tambayar Eh, akwai bambanci ne tsakanin a cikin aƙidun yan bid'a da ko kenan wai game da wahadatul wujud suna da bambanci ne ko dukkan su sun yadda da wahadatul wujud a'a akwai waɗanda sun yadda ko da ba su yadda ba yanzu misali akwai ordinary dan dariƙa irin mutanenmu da yawa suna nan waɗanda su awam ne gama gari ne ba su ma san wannan aƙida ta wadatul wujud ɗin ba saboda ba su kai ma a gaya musu ba ana ɓoye musu katimu sirri su ba gaya musu ordinary yan gargajiya yawa ko da wasu ba san ma aƙida ma balla ce ko sun abin nan in ka ce musu komai Allah ne ba zai yadda ba in ka ce musu hulul Allah yana sauka jikin mutum ba za su yadda ba su dai kawai abin da suka ɗauki ɗariƙa istighfari hailala zikiri kamar da waɗannan suke da suke yaudararsu amma waccar aƙidan boyayyar wanda suka santa malamansu ne daga ciki irin su ra'asul jarima su sun santa kuma sun yadda da ita eh yawwa amma ordinary people wannan magamagari ba su santa ba sai sa aka ce ai idan malami ɗan bidi'a ne har yana kira zuwa ga bidi'a to ba karɓar hadisinsa ba karɓar hadisinsa domin zai iya yin ƙarya ya ƙirƙiri hadisi don ya kare bid'arsa amma idan ɗan bid'a ordinary ne ga gari ana iya karɓar hadisinsa sai yasa kamar jahilan kawarici ai akwai hadisan su cikin sayyid buhari kawarici jahilan yan shi'a su ma duk ana karba amma in ya kai kudi ya kai malami ba karba don matsiyaci zai karya eh, zai kirkiri ƙarya ya dangana wa manzo Allah don ya kare wannan aƙida din amma idan irin waɗannan gama gari ne ana karɓa. to irin wannan gama garin ba san wannan aƙida din ta kafurci ba sani ba su har ga Allah kawai irin su kama san addini ya kai su kawai tun da ya istighfari addini ne irin su zikiri akwai maulidi beban annabi son annabi da wani aka ruɗe su to kaga irin waɗannan ba abin nan ɗinsu yawa na ci gaba mm, lokaci ya ci gaba to kun ji lokaci ya insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da inda muka tsaya eh, gobe muna da tafsirin Allah ya kai mu mm. eh, subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika mun dawo karatu kenan yanzu insha Allah